لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لا لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إذا زلوا ليفا mutanen madina ne مدينة yadda na an tana daga cikin sunanta abiyar ali kuma ana kiranta da suna miqat saboda guri ne da Allah madaukakin sarki yace daga nan ne za a yi mm. inda zaka fahimci wani tsari na Allah mm. Madina ta fi ko ina fili idan zaka kama hanyar Makka ta fi ko ina nisa da duwatsu kuma idan zaka kama hanyar Makka mm. idan mutane ba sa cikin Iran sai kama hanyar Makka za su yi kwana da kwanaki wallahi malam suna iya haduwa da abokan fada a yaki amma saboda Allah baya son mahajjaci yayi yaki sai aka sa daga wannan nisan ku ta tafiya ku ta haduwa da mutane akwai abokan gaba iri-iri amma ba za ku taba su ba za ku taɓa, za ku tafi lami lafiya saboda aminci saboda aminci yanzu ba tsarikul hijira ake bi ba ta wani wajen za a dan fusge ta ta wani wajen kuma a yi nesa da ita saboda ɗariƙo da hijira yawa kwalta ce yanzu wataƙila kamar jirgin ƙasa ma ya dan shafi ɗariƙul hijira da yawa amma dai shi ma ya kauce ma ɗariƙul hijira ta wani ɓangare saboda duk guda biyun na bi su hmm. kuma ɗan abin da muka ɗan karanta da ɗan abin da aka ɗan gaggaya mana malaman mu suka gaya mana ya ɗan abin nan wani waje ana ta biyu ta ɗan gurin wani waje kuma ba ta gurin ba ne to ita zulhulaifa shine mai katin mutanen madina saboda haka daga nan za su tashi har zuwa abin nan yana daga cikin hikimar da ta sa aka ce mahzuratul ihram abinda mai harama bai kamata yi ba bai kamata ya aske gashi ba bai kamata ya yanke farce ba bai kamata ya abin nan ya shafa turare ba bai kamata ya sa kaya akwai mahzuratul ihrami waɗanda suke abubuwa ne sanannu me hikima idan mutum ya zo ihrami sai a ce ya yanke farshi yanke abin nan ya yi aski kafin ya shiga mm. alhazai da yawa suna ganin ah, tuni yanzu da ba mai gashi ba mm. in na aski a nan mm. misali na kama hanya na tafi me zan aski ba ka yi aiki ko umara yawa dalilin su larabawa ne kuma tafiyar ƙasa ta da sai yi kwana goma sha balarabe in ya zauna da gashi kwana goma sha zai tsoro ne yi masa yawa idame shi to saboda haka sai aka sunanta cewa idan shi kafin ya je ma gashin ya tsoro amma da gashi na da gashin ka mm. ba mu da bukatar mu mun yi wani aski mm, ba mu da bukatar hatta farautan mu mm. saboda mi a yan awoyi ne in a mota za mu tafi awa hudu zuwa biyar mun je idan a jirgin kasa ne awa biyu mun je to kaga ba bukatar ma mu dan ai yanzu na ga malam ko ba da ilimin ko ba dan ilimi ba mm. yawanci da yanzu ba a yi gaskiya ba a yi yanzu ba yan kafarci da mu dai mutanen mu gaskiya da sauki amma da ka gurin da a ka ga kwata da abubuwa eh, a wurin da yawa na sayarwa da duk zauna za a yi ana ta yi wannan yanke wannan wancan yanke wancan wannan kila kamar yadda ka faɗa ta an ce a yi mutane ba su fahimci dalilin yi ba kila to kila saboda an <coughs> yanzu zamanin ya sa abin ya dan soma kaucewa kuma ba laifi bane dan ba a yi din na'am to daga nan mutum yake daukan harami ya tafi makka yaya haramin yake malam yawa kafin in zo haramin mm. sai na zo jufa sai in dora harami na faɗi abin nan zulhulefa ne saboda shi ne mafi nisa kuma ta nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai jufa jufa wani gari ne alƙariya ce ana kiranta suna jufa mm. rayuwa tana nan tana yiwa tana yiwa sai kawai ka san yadda al'adar teku take wuri ne baki da nisa da teku teku irin wannan ambaliyar da yake yi wata shekara sai wata irin karfan ambaliya hmm. sai zo sai mamaye inda ƙauyen yake kwashe hmm. ƙauyen hmm. ya mayar da shi ciki saboda haka har ma ya wuce don haka garin ma ya shiga tsakiyar ruwa daga inda garin yake kafin ka fito cikin teku tafiya ce mai nisan gaske amma a yanzu akwai garin da ake kira rabin hmm. inda za ka yi bincike za ka je ka ga zane hmm. waɗanda suka yi rubutu na zamani hmm. <clears throat> suka yi zane na muhazati shi tsakanin gurin daga gurin zuwa makka daga rabik zuwa makka bai wuce kilo 180 dududu tsakanin rabik da gurin kilo biyar ne saboda haka akwai muhazati sun yi daidaito hukumomin kasar saudi arabia yanzu sun je wannan rabit din hmm. sun yi masallaci da komai yadda ake a kowane miƙati ana keta masallaci har kuɗaɗen da aka kashe a masallacin ma an faɗa hmm. cewa wani an kashe miliyan riyal miliyan biyu hmm. wani an kashe riyal miliyan goma wani an kashe riyal miliyan kaza da adadin mutane to shi ma nan an yi masallaci an yi komai kuma da hukumomin alhazai na ƙasar najeriya ma za su ga dama idan alhazansu sun sauka a jidda sai a ɗauke su a mota sai a tafi rabin kaga kama ɗan koma baya kenan haka sai a tafi rabin sai a je sai a yi harama a yi wanka a yi komai <clears throat> a yi sallan da ake yi ta nafila a taho makka da duk wannan abin bai taso ba amma kamar yadda na faɗa wannan ra'ayin kawai me da izala ɗari wallahi ne kawai sababin da ya sa ba mutane ba sa neman ilimi sai dai zaɓin ra'ayi ko gallan darajar malam wane ya ce kaza ko malam wane ya ce kaza malam wane galibi ya faɗa ne shi kawai saboda ra'ayi kar a ce ya karkata zuwa ga ra'ayin malam wane wanda wannan gaskiya da yawa za su amsa tambaya a gaban Allah ba mai daɗi ba sai idan haddar ra'ayi ba wai rubutu ka karanta a ilimance ka gaya wa mutane ba wannan shine baka aiki kowa ba saboda shine mutum yana ba da fatawa hasabin iliminsa amma ba hasabin ra'ayinsa ba to nan rabik wuri ne wanda shi ma an gyara shi an yi kaza yana bangaren wato can wajen hanyar ɗariƙul hijira kuma ya ya kusa har yau da hanyoyin mutanen Madina haka ma mutanen da suka taho daga Riyadh suna dan wucewa ta eriyoyin gurin dan da za zatu irkin da karnal manazili da abin na Rabik duk su tsakanin su babu nisa wanda suke mai nisa tsakanin su da Lamlam da kuma abin nan hulaifa amma rago duk ba su da nisa tsakanin juna da juna duk sun yi wajen area Ta'ifa sun yi kaza da sauransu saboda haka nan shi ake kira miƙatin mutanen sham miƙat ahli sham ahli sham wa masar to da mutanen masira da mutanen sham sham ita ce eh, siriya da kuma iraki duk zaka iya kiransu sham da urdun ma duk zaka iya kiransu sham har lebanon ma duk zaka iya kiransu wannan yankin yankin falastin to in ka kula su mu a bayan wannan guraren muke da masar sau da in mun tafi mu ma wannan gurin shine a mu mutanen afirka to wannan gurin allah maɗaukin sarki shi ma ya yi masa albarkotoci iri daban-daban saboda guri ne na alkhairi wuri ne na ibadu da manzo sallallahu an samu abdullahi dan abbas yana cewa abbas ya yi hijira ya je ya tafi ta abin nan tarabir lokacin da shi ɗansa yake ba da labarin cewa ya kwashi iyalansa ya je ta rabik rabik ɗin sanannen guri ne tun zamanin annabi asama balma an samu wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda tun ma juban tana nan mm. saboda suna da fikihun cewa ana yin abin nan harama a muhazati an samu waɗanda suka yi harama a arabic oh. kaga kenan wanda ya harama arabic yana ma da asali mai ƙarfi daga magabata na ƙwarai mm. don haka akwai kuma wanda ake kira da suna ƙarnin manazil karnin manazil wato shi kuma wani wuri ne yana can kusa bai wuce kilo talatin ba tsakaninsa da ta'if wuri ne wanda hadisar aljanu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ta'if ko don maka ta yi ba daɗi don kwaɗayin mutanen ta'ifa su zama musulmi hmm. ya je ta'if maimakon a tare annabi sallallahu alaihi wasallam da girmamawa da ƙauna sai suka tare shi da duwatsu suka jajjefe shi wasu malaman tafsiri sukan ce har jini ya fito masa tun daga ka har kafarsa <clears throat> Allah ta'ala alam hmm. wannan abin manzo Allah Hassan ma ya ji bai ji daɗi ba hmm. kuma wannan abu ne wanda bai kamata kowaye kai ka ji daɗi ba annabi Hassan ma yana juyowa ya zo karnal manazil da shi da zaid bin harisa sai mala'ikan duwatsu ya zo ya same shi a wannan gurin hmm. ya ce masa naji allah yana gaishe ka hmm. ma'ana allah ya aiko wannan mala'ika ya gaida manzan allah wannan matsayi ne ba karami ba hmm. kuma ya ji zancen mutanenka a kanka ya ji abin mutanenka suka gaya maka idan ka so ko idan kana so hmm. saboda wannan abin da suka yi maka kana so a ɗaukar maka fansa hmm. zan dauki wa'annan duwatsu guda biyu manya wanda annabi ya sama ya san su hmm. <clears throat> an ce jabal aba qubais da jabal qaiqani jabal aba qubais shine mafi girman dutsen da yake makka da shi da jabal qaiqani saboda haka zan ɗauke su su biyun na kife garin gaba daya kowa ma an halaka shi yace a saboda shi manzon rahama sallallahu alaihi manzo ne na jin kai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa sallam sai ce a'a yana fatan an yukhrija min aslabihim ibadun abna'un ya'buduna Allah tabaraka wa ta'ala ina so Allah subhanahu wa ta'ala daga tsatsan wannan ya fitar da bayi ko ya fitar da 'ya'yan da za su rinka bautawa Allah mm. kuma gashi daga baya ta'ir ta zama babban birni su abdullahi dan abbas can suka koma suka yi da'awa suka yada ilimi manya-manyan aba bin abi rabah cikin tabi'ai lokacin ma da zai abin nan abdullahi dan abbas zai bar abin nan yake cewa suke cewa wa ka bar mana yace na bar muku ata'u duk abin da na sani ya sani ata'u wani mutum ne bakin fata mai dan waskataccen baki kamar yana da dan shanyewar abin nan yau ne yake zuba ta mm. gefen bakinsa amma ƙurayshawa goge yawon suke mm. saboda iliminsa saboda darajar da Allah ya masa ta kawo abin da ya na faɗa saboda bakin fata ne don mm. in fito ba wai don ƙabilanci ba <laughs> amma mutane suna fahimtar wannan launin namu kamar aibu ne ya kamata su fahimci cewa jahilcinmu shine aibu lalle kuwa ilimi lokacin da muka yi karatu mun tashi daga nan wallahi ba wai dan alfahari ba ko ba da labarin da bai kamata ba hmm. na taɓa samun kaina wata rana wani ya zo a zulhulaifa an yi harama sai wani ya ce ya zai yi da yanke barci hmm. wani mutum ne yake tambayar wani dan taxi eh. sai ce wallahi shi ba shi da ilimi hmm. amma ga malamai can sai na yi carab ba tambaya ta aka yi ba amma dai saboda na ji me aka tambaya kuma na san hukunci sai na tarar mm. larabci sai na gaya masa mm. mutumin algeria ne sai kuma sai juyo kai na tambaya mm. to kaza kaza fa kaza kaza fa kafin ka ce kwabo da yan algeria nan da yan waye kaga da yanda nake amma gabas da yamma kudu da arewa ko ina ina tsakiyar mutane tare da cewa dokokin saudi arabia ba sa son tara mutane amma wallahi da yake da larabci nake yi ba da hausa ba na kewaye ɗan sanda ya zo ya saurari me nake faɗa sam sai ma ya bani kariya sai ma ya bani kariya tambayoyi ake yi to ni abin nan ɗauka hmm. ba launinmu ne kaskanci ba ni abin nan ɗauka jahilcinmu ne kaskanci da wauta saboda in jahilci ya zo kowace irin ta waya za a same ta amma in ba jahilci ɗan adam kowace irin daraja an taɓa bani labari da Allah shi ma masu sauraro kudin mun afuwa saboda ina so mutane su sami ilimin rayuwa wani mutum aka ce dan Najeriya ne ya ya kware a harkar kwamfuta na'am aka tura shi ko China ko wani waje ya je sai aka ce za a tare shi a airport da aka je da sunansa da komai yadda ake taron mutane a airport sai suka ga baki ne ko mm. kula ba su yaje yana ta nema yana ta nema kamfanin ina jin microsoft ne mm. wannan masu harkar kwamfuta mm. suka tura shi ya iya ana ta yana ta kokarin ya ga abin nan sai suka yi waya sai fa jirgin nan ya sauka amma ba mu ga wanda kake <laughs> wanda ko turo mana ba mm. sai suka ce a ah, mun turo muku shi suka ce eh lalle sun ga wani mutum baki suna abu ne ya ce ah, ta wannan bakin hi ne to ai mu baki muka gani suka ce yace suka ce in ba kwa so ku bashi jirgi abin nan ya dawo wasu mu mm. muna neman sa ba ma san awoyin sa sabon nan dole suka dauke shi a matsayin sa na baki suka yi driving din sa suka kai shi abin da suke so kuma yayi musu sama da yanda suke zato eh. da haka bakaken fata mu ƙara ilimi da na addini mm. da na zamani mu daina yarda da kaskanci da jahilci ko a makka idan mun je harkar aikin haji idan muna da ilimi za ka ga muna da daraja abin da ya sa ka ga mutane suna kyamar wallahi galibi ba wai don launin mu ba don jahilci saboda mutum in yi maka wata wautar saboda babu ilimi sai ka ganta kuna to abin nan shi abin nan juhufa haka yake to shi kuma karnul manazir kamar yadda nake faɗa a nan mala'ikan ya zo ya gaya wa annabi hasama annabi hasama ya ce a'a saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo makka to Karnin manazil ba ta da nisa wato ita ce kusa da makka da kilo 80 kawai saboda yana kusa da ta'if kuma ta'if tana abin nan wurare biyu ne akwai inda ake kira abin nan masjidi miƙati sailul kabir wuri biyu ake yin harama a gurin shi gurin kamar wato ya shiga wani yanayi wanda ba a shi ma a muhazatin gurin ne akwai inda ake cewa miƙati sailul kabir ana yin harama da gurin an yi masallaci akwai kuma wadil muharram shi wani kwari aikinsa don kwari a nan ake yin harama saboda shi dutse ne mai tsayi ana kiransa da suna karanin manazil mm. saboda ya fi kowane dutse tsayi da haka ba a gurin ake yin harama ba to sai kuma za tu su dubba da yawa zan faɗe su ba shi kuma shi ma wani dutse ne babba wanda ake kiransa da suna za tu irkin lokacin da wato manzan Allah haslima ya abin nan ya iyakance nan ya iyakance amma bayan an buɗe kufa da basara mutanen kufa da basara sun zo sun samu sayyidina amirul muminin sayyidina umar suke cewa annabi haslima ya ya wa mutanen ahli najd karnan ya sa musu karni wa huwa jawrun an tariqina yana nesa da hanyar mu idan wai za a radna a karnan in muka tafi za mu ce sai mun je karnan manazil hmm. shakka alaina zai mana tsanani hmm. sai a umar ya ce fanzuru hazwaha ku duba ku ga ina ne ike daura da shi min ikukun a kan hanyar ku hmm, hadda lahum za tu irkin sai abin nan ya sai musu wato su sa za tu irkin a matsayin wurin haramusu to yanzu mutanen najad a nan suke yi ba ana nufin mutanen riyadh da yankin da suke nan a nan suke yin tasu haramar kamar yadda na faɗa shi ma wato yana da ɗan rata tsakaninsa da abin da ya kai kilo casa'in hmm. haka sai ya lamlam wanda ya lamlam ya kai kamar kilo ɗari da talatin ko ɗari ɗaya don sun ɗan faɗi haka a tsakaninsa da mungan shi kuma mutanen yaman su ne suke yin harama a ayalamlam to sai kuma sauran waɗansu wurare su kuma ba su yi suna ba mm. amma su ma saboda muhazatinsu da waɗansu yi katin mm. da ana yi saboda haka idan guri rayuwa ta canza aka bi ta wani waje sai zama an zo daura da wannan gurin to halali ne a harama a wannan gurin haka shi idan aka yi harama akwai abubuwan da ake so mai harama su iya da sunnoni yana kuma da abin nan dan an kira ki da suna harama saboda daga nan ka haramta wa kanka ko mahajjaci ko mai umara ya haramta wa kansa wani abu da da halal misali idan mutum ya sa ihrami wannan ihramin ya ce labbaik Allahumma umratan idan mai yin umra ne ko ya ce labbaik Allahumma hajjan idan mai yin hajji ne to daga nan ya haramta wa kansa sa turare da ku ai sa turare halal hmm. daga nan ya haramta wa kansa kusantar iyali da ku ai kusantar iyali halal daga nan ya haramta wa kansa sa sutura dinkakkiya hmm. kamar kayan da suke jikinka ko wanda suke jikina hmm. ko wanda yake suke jikin kyamaraman ɗinmu to dukkanin wayannan kayayyakin ba za a sa su ba ya haramta ga haka ma aka kira shi da suna ihram wato an yi harama wato an haramta wa kai wasu abubuwa kamar yadda da halal ne ka yi aski hmm. amma yanzu ya haramta ka aski gashin ka na ko'ina ko gashin mara ko gashin hamata ko gashin kai kowanne ne ya haramta ka aski kamar yadda har yau ya haramta ka aski wa kanka wato abin nan ka yanke wa kanka farci wasu daga cikin wayannan abubuwa in an yi su sai an yi fidiya wasu daga cikin abubuwa in an yi su hajji ya ɓaci wasu daga cikin abubuwa in an yi su an saba wa Allah sai dai a yi istighfari bakar makalla na'am an kwararo abubuwa da yawa na'am amma yanzu misali ga wanda bai taba zuwa ba na'am mu faro mana misali yanzu gashi nan mota ta sauke shi a miƙatinsa good yan uwa wanda aka so aka sauke shi a mota haka haka alhazai sai ake musu hmm. a kawo su a sauke su a mota su. wani lokaci ma haɓata ke yi bayan Allah saboda cinkoson mutane in ka zo gurin abin zai baka sha'awa hmm. akwai kasuwa a gurin za ka ga masu sayar da almakashi hmm. eh, jakar ɗaure eh, eh, harami saboda kare ya faɗi ko kuma ka samu ɗan gurin da za ka sa kuɗinka ko fasfot ɗinka ko wani abu to idan ka sauka a mota abinda za ka fara yi in ka yi dako ka sayo harami hmm. tun daga garin ka taho da abinka eh. dama kana da tsoho ko kana da wata shadda ka fara ko alawayya ko menene duk abinda ka gada dama matsawar fari ne za ka yi ihrami da shi hmm. namiji an sunnanta masa yin ihrami da fari mace ba ta da wani ihrami mata ba su da wani ihrami komai za ta iya shiga maka alhazan najeriya suna shan wahala hmm. mace ta bar a tamfarta mai kauri mm. wadda ba ta siffanta mata jiki haka ta yi ta sayi wani akoko ta sayi wani alawayyo wanda yake mai taushi ta yi gumi ana aikin hajji ka ga abin yana manne mata a ciki eh. ba ta sa wani andawaya a ciki ba surar mutum tana fitowa oh. kuskure ne mm. wala alhazai mata ku daina wahaltar da kanku idan za ku yi wani wanda ya ce ga irin suturar da za a sa in za a yi to a yi da yadin da yake mai kwari dama hukumomin alhazai ba sa bawa ba su tsara wani abu na mata ba sun sani a shari'ance babu matan ne ke tsarawa kansu in kuma har hukumomin alhazai a wani wuri sun tsara cewa mata ga yunifom su yi wa Allah mm. su samo yadi mai kauri babu laifi a yi yunifom don a gane cewa wannan 'yan jiha kaza ne don in alhazi ya bata ya ga dan uwansa saboda suturas iri daya mm. ya gane cewa nasa ne wannan da iya daga cikin hikimar in ba dan wannan ba sai ka ce ma ba buƙatar mata su amma mace da bakin kaya da farin kaya da jan kaya da koren kaya da kowane iri za ta iya yin harami amma namiji shi an sunnanta masa ya zama fari saboda haka idan ka zo gurin baka zo da harami ba akwai gurin sayarwa za ka tsaya ka sayi ka. in ka zo da shi akwai banɗakuna wadatattu da gurin wanka da gurin tsugunno na bahaya da bawali duk akwai da wadataccen ruwa hmm. sai ka shiga da kayanka na gida a matsayinka na namiji hmm. da kayanki na gida a matsayinki na mace hmm. in ma misali hukumomin ku sun muku ihrami don wata maslaha amma ba wai don cewa haka addini ya sa ba maslaha ce ta sa aka yi muku shi kenan alhamdulillah to in kika shiga ban daki ko ka shiga ban daki sai ka cire kayanka hmm. sai ka yi wanka wanka irin yadda ake yin wankan janaba idan kana da bukatar sabulu ka da sabulu hmm. ka kwarara ruwa a sama baka da laifi shikenan wanka ya yi wannan ruwan da ya zo yawa yadda ya cewa wankan ihrami wankan harama za ka yi kuma shi ma ba sai ka yi lafazi da shi ba ba sai ka ce nawaitu gusulu lil ihrami ba babu wannan kawai kai dai ka san wannan wankan dan harama za ka harama shiga birnin garin na shiga na haramar yin aikin umara ko yin aikin haji na'am saboda haka sai kai wanka hmm. in kai wanka to yanzu wannan gyauto guda biyu hmm. mayafan nan guda biyu da ka saya a waje ko ka zo da kayanka hmm. su za ka ɗaura daga cibiya zuwa ƙasa ɗayan kuma ka ruho kan kafaɗarka ga baki ɗayan kafaɗinka guda biyu ka rufe su da yawa daga cikin alhazanmu eh. suna ruɗuwa su bar kafaɗarsu oh. abin nan a waje eh. kuma annabi asma ya hana yin sallah laisa ala atiqihi min shay a ce akan kafaɗarsa babu wani abu wanda yake na sutura da ya rufe kafaɗar hmm. so ya kamata a ce alhazai su fahimci ina ne aka ce ayi ittiba ana kiransa da suna al-ittiba ma'ana laken gwado a cire hannun eh, kafaɗar dama a ɗora mayafin akan a yi lakensa akan gefen hagu shi hikimarsa lokacin da annabi hasama ne ya zo makka larabawa sun yi wani mitin Allah ya sanar da manzansa ta hanyar mala'ika hmm. Ca idan wata cuta ta bayyana a Madina wata kwalara ko wani abu wata annoba hmm. saboda haka mutanen Madina ba su da lafiya ba su da ƙarfi Ya suka ce mu zo jikin Ka'aba idan Annabi sama ya zo yana ɗawafi. Hmm. sai muka gansu duk sun yi kashi kwarangwal kwarangwal kawai mu hausu mu karasa kashe su da suka zo yin umara amma idan suna da kibar su sai mu kyale su sai annabi ya sama da Allah ya sanar da shi haka sai ya ce wa sahabbai kowa ya fito da kafaɗarsa ta dama a gani a gani hmm. dan a gaba ba alamar rama na biyu kuma mu taka sau uku mu kewaye ka'aba hmm. saboda haka suka taka suna kewaye ka'aba kif kif kif wannan sai ya tsora ta laraba suka ce kai karfin su ya karu sai suka tarwa. wancan labari ba gaskiya bane nan fa <laughs> wannan shine dalilin wannan ittiba din amma mutum har ya gama aikin haji a haka yake wannan kuskure ne gaskiya malam to kar mu bar inda muke ko yanzu gashi nan alhaji ko mai umara ya yi wanka mm. irin wankan janaba mm. ya fito ya ɗaura gyautansa ɗaya daga cibiya zuwa ƙasa kamar yadda ka ce ya yafa mayafinsa gaba ɗaya ya rufe kafaɗinsa mm. sai je ina kuma sai je masallaci idan lokacin azahar ne ko la'asar zahar da la'asar sun isar masa nafilas ba su iya sake yin wata ba idan ba lokacin azhar bane ko lokacin la'asar ko mm. magarib ko isha ba mm. to sai ya sallar nafila raka'a biyu ba a nan zai yi niyyar hajjin ba in ya yi niyyar hajjin a nan ya yi daidai sai ya dawo mota sai ya zauna abin da ya sa ɗazu na ce hmm. sai ya koma mota eh. kafin ya je masallaci saboda wannan kayan nasa da ya rike a eh, hannu sai koma mota sai ya ajiye sai ya dawo masallaci amma idan ya haka ya tafi da don yawanci mutane ne su kan bata eh. sai ya zo alhajin bahaushe ne ko hausa fulani ne kanuri ya saba da girman masallaci sai ya ajiye a kofa ya fito ya rusa inda kofar da ya ajiye haka <laughs> amma in ya koma cikin mota ya ajiye mm. to zai zo kan kujerarsa ya ajiye da haka zai dawo kan kayansa in Allah ya sa ya gane inda motar take mm. amma masallaci in ya tashi fitowa sai ya fito ba ta kofar da ya biyo ba mm. wala sai ya rikita ya rasa ina kayan suke kila kuma a jikin kayan kudin sa yana jiki wani bai zare passport ɗinsa ba a jiki hmm. wani bai zari tun daga nan ake fara yin asara to malam tun wannan misali kamar shawara ce dama muke yi domin shi alhaji musamman sabo ya ji ya fahimci yadda abin nan yake hmm. a batun sayan wannan abin wani shawara za ka ƙara ƙarfafawa idan ya fito daga wanka a so samu ga kayansa a hannu watakila fasfot ɗinsa da ɗan kuɗaɗensa hmm. wannan ɗan rataya ɗan jaka da ake abin nan wasu shawara za ka ba ai dama na ce hmm. idan ya zo zai sai ihrami a gurin haka tun anan na ce akwai jakankuna da ake dora su a saman ihrami sukan taimaka maka wajen tun hmm. tunda mu galibi ba mu iya daukar zani ba hmm. ba kamar mutanen indiya da pakistan da indonesia ba su dama sun saba da zani mu amma ba mu saba ba da in an tashi daurin ma ana shan wahala ba za ka ga wani ma ce dan allah daura mu dan ba zai iya daura ba to in an ɗaura akwai abubuwa iri-iri da ake hmm. yin su jakankuna iri-iri hmm. wasu masu faɗi wasu kuma masu abin nan ɗin rami-rami da zip eh. to nan gurin ya kamata da mu zara alhaji ya sa hmm. in mai wannan irin mai faɗin ne izira fasfot ɗinsa izura kudinsa ya daure akwai madauri irin na belt ya sa mm. ya tanke jikin haraminsa to wannan diyan da za a yi kudinsa ba za su diyan da za a yi haraminsa ba zai faru idan wannan mai yajja kan ne shi ma ya sassauto shi ya jawo shi mm. ya sa daidai tana daidai gabansa ya zura waɗannan abubuwan da a gabansa nan ce al'aurarsa take dan mm. adam baya saurin kai maka hannu wannan gurin saboda haka wannan shi ma ya tsare masa ko mace ko namiji ya kamata a ce ya samu jaka yanzu za ga akwai su jakunkuna da ake ratayawa su ma suna taimakawa saboda su sallah ma za ka yi sai ka a rataya su a kafaɗa mm. so su ma suna nan ko an rataya su a wuya hukumomin alhazayan suna yi kana sallah ma suna wuyanka in ka yi sujjada za ga sun sauka a mm. ƙasa duk wannan matakai ne na tsare mutum ya tsare dukiyarsa da kayansa to idan mutum ya yi wannan sallar nafila sai ya dawo mota ya zauna mm. dan kada ya shagala da yawa mm. in ya dawo mota kawai ya harama ya ce labbaik Allahumma hajja tun daga shigar ko labbaik Allahumma umrata amma inda so samu ne ba mm. zai shagala ba mm. ko akwai murshidi a cikin motar wanda yake mai fadakarwa eh. in an zauna direba ya zo an tashi mota lokacin da mota za ta harraka ma'ana za ta tafi sai kawai sai a ce sai mai murshidi sai ce to kowa iniya ya ce labbaika Allahumma hajjan ko labbaika Allahumma umratan ya faɗi nau'i'ikan hajji ko da tamattu'i da kirani da ifradi ya faɗe su da hukunce-hukuncen su gwargwadon hali nan gaba mu za mu faɗe su da gwargwadon hali sai ya faɗi abin da wato yake ah, ya kamata su ce mm. to sai su ce lokacin da za a haraka dan annabi sama sai da ya hau kan taguwarsa alkaswa yana zaune a kanta lokacin da zai harraka ta ma'ana zai motsa ta hmm. tafi a lokacin ne kaga mafi kyan koyi ko shine kwaikwayon manzan Allah sallallahu amma tun daga masallaci zaka iya harama hmm. da ka shigo mota zaka iya harama saboda wani saboda surutu hmm. Allah ya jarrabe shi da magana musamman al'ummar mu ga kallo ga ganin mutane iri iri daban-daban yana rudar da mutum wala wani sai an yi nisa ma ana ta hira a motar sai wani ce wai kun yi harama wallahi ba to me yi hukunci sai a bugo maka waya an ga ta malam mun hawo mota ana ta hira ba a sani ba ga mu nan mun zo sai yanzu yanzu ya zami wannan kuskure ya kamata da ka shiga mota ka ko tun a cikin masallaci kana sallama da sallah ka yi idan ka dawo mota na maimaita shi ne saboda muhimmancin sa gaskiya ne idan ka zo mota in za ta abin da yafi in za ta harraka kai ta motsa ta motsa to daga nan abin da ya kamata alhaji ya ta yi shine talbiya ba shi da wani abin da zai yi Allahumma yawa zan faɗe ta Allahumma sai dai wasu malamai sun ce in an zo tudu ayi hmm. kabbara hmm. a lokacin da ana hawa tudu ana yin gangara hmm. amma in dai ba tudu ko gangara ba talbiya ce kawai talbiya yanda take shine labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wato zaka ji sanan cewa lak wal muluk ba daidai bane na'am labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika lak labbaika innal hamda ba innal hamd ba innal hamda mm. wan ni'mata mm. laka wal mulka la sharika laka la sharika lak Mm. wannan gurin tsayawa ne la sharika lak labbaik allahumma labbaik kowa yi a karin kansa me kenan wannan yake nufi da Hausa akar maka yawa labbaika ma'anarta na amsa maka labbaik allahumma labbaik na amsa maka Allah na amsa maka labbaika la sharika lak labbaik na amsa maka Allah ba ka da abokin tarayya wannan ibadar da nake ba wanda ya cancanta in yi wa in ba kai hmm. labbaika la sharika laka hmm. innal hamda lalle godiya wa ni'mata da ni'ima laka gare ka take ma'ana kai ka cancanta ai maka godiya hmm. duk ni'imar da zamu samu kai ne mai bayar da ita la sharika laka wajen yi maka godiya wajen samun ni'ima baka da abokin tarayya kai ne kadai kake yi shine ma'anarta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik hmm. innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak Allah ka bamu izinin maimaita wannan abubuwa a shekaru masu yawa Allah eh, Allah ka mana arziki akramakallah Hadda jau haddari jau Allah ka ci insha Allah bi iznillah na'am akramakallah na'am saboda yanayin lokaci muna cikin yi na san kaji an kira sallah kwarai da gaske saboda haka za mu rufe a daidai wannan lokaci yanzu dai mun san cewar mun tsaya ana ta talbiya an riga an gama harama mm. an kama hanya an nufi maka yanzu mm, mm. to nan muka tsaya idan muka dawo insha Allahu sai mu dora daga nan watakila kafin nan sai mu yi tambayoyi ko ka amsa mana tambayoyi da za mu yi na misali matsaloli da ake samu game da yin harama din idan mutum bai yi kaza ba ga hukuncinsa idan mutum yi kaza ga hukuncinsa da dai sauransu ina jin anan za mu tashi idan Allah ya kai mu shiri na gaba muna godiya kwarai da gaskiya kan Allah masha Allah to masu kallo da sauraro dole mu gintsa shirin a daidai wannan lokaci saboda lokaci kamlalle ya ja kwarai da gaske kuma mun ji abubuwa masu tarin yawa kama daga su miƙati ɗin ma'ana inda ake zuwa a ɗauki harama da inda ya dace na kowace yanki mu da yankin mu an gaya mana cewar jihufa ita ce amma tana cikin ruwa sai aka gaya mana ina ne ya kamata a je a ɗauka sannan kuma malam ya bayanai masu tarin yawa cewar za ma ka iya ɗauka daga airport ɗinka misali ba niyya ba ka yi wanka ka saka kayanka tun daga gida ka fito ka tafi idan aka je daidai gurin dama kun yi magana da shi pilot ya gaya muku fa yanzu an iso miƙatin ku wato jihuwa kenan mota mutanen mutanen afirka mm. mutanen afirka mm. to shi kenan mun ji wayannan duka malam ya bayyana mana su dalla dalla sannan kuma har muka je muka sauka har muka zo muka shiga wajen wanka ya gaya mana gashe da za mu saka wannan tufafi na harami ga maza mata kuma ya ce koma wani iri za su isa amma dai su tabbatar sun saka mai kauri da dai sauran abubuwan da mai kallo ya ji saboda yanayin lokacin dole dai mu tsaya a nan sai kuma a shirin na gaba idan mai duka ya kai mu a madadin shi babban malamin na wato dr muhammad sani babban lecturer ne a jami'ar bayero ta tarayya ta nan jihar kano wato buk kenan sannan kuma shine babban limami na masallacin kofar nasarawan birnin kano a tarayyar najeriya a shi rijau wato babban editan mu da ya sada mu da ku ni abdullahi bakoji adamu da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a shiri na gaba idan mai duka ya kai mu bisalam لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك